الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين نعم لما ذكر تعالى الذبائح آه، بين أنه لم تخل منها أمة wato على Allah كي كي yanke إلى مكة sai bayyana ai ba wata al'umma da aka yi wadda ba ta da ba a sa mata ita ma yanka din ba suna yin ibada na a yanka dabbobi fazzaba'ihu min ash-shara'ir qadima shi yanke yanke ya daga shari'a na wanda ya gabata tun da can kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wani kullu ummatin ga kowace al'umma jama'atan musulma jama'a ta musulma salafat qablakum wa ta gabata gabanin ku ja'alna masakan mun ya mata ibada na yanka wato ja'alna masakan wato ai zaba ai ismu makana ai zabahan qurbana aw makanahu inda ake yanka iba ake yanka dabba don neman kusanta ga Allah ko kuma wani wal ma'ana shara'ana li kulli ummatin mun shara'anta da kowa wace al'umma mumina duke mumina an yasiku lillahi su ibada don Allah wato su yanka don Allah wa min shurutiha ya daga sharaɗinta ita wannan wani abin yanka ne ha wa waqatiha wa mahalliha ainihin abin da za a yanka ɗin da kuma lokacin yankawa da kuma mahallin wurin da za a yanka liyar kusman laye lamar da kama don su ambaci Allah sunan Allah akan abinda abin da Allah ya azuta su da shi min bahimatil an'am na daga da dabbobin ni'ima ai inda zabiya wato lokacin yankawa wani hali ko lokacin soke dabba din sama bahima an ce bahimacin wato dabba kenan da ana la ta takallam domin ba ta iya magana وقيد بالأنعام أنت أما دبوبي لأن ما سواها لا يجوز أنت دبوبي نعمة domin akwai dabbobi wasu kuma su ma dabbobi ne su su dan nima ne su kuma ba ya halatta a ce a yanka su fil karabi na wajen irin wannan ibada na kusantar da Allah wa in ja za a kalu ko da ya halatta a ci kun gani an kai kamar a kaji a gwaji da sauran jahalar ne a ci su amma kuma ba a ce a yi masu irin wannan ba fa ila hukum ta abin bauta hukum ma al'ummar salifa abin bautawar ku tare da al'umma wadda ta gabata ilahun wahidun abin bautawa guda ne shine Allah la sharika lahu babu abokin tarayya gare shi falahu aslimu wato gare shi ku mi wuya ai in kadu bi amri ku jawo ku mi wuya ga al'amarin shi wa bashirin mukhbitin ana bishara ga mutane masu da'a su ne mukhbitin ay almuti'ina almutawadi'ina masu da'a kuma masu tawadu na'am عن الذين يرسلون الذين الذين يرسلون وحدت قلوبهم وصاروا على خلق ولغيس الله ومما رضناهم ينجبون الذين يذكر الله وجل قلوبهم suwan masdan suwan da anaka ambaci Allah zukatansu sai su firgita to su ji tsoro ai ta khalafu ya ta khalafu amrillah dai doron kace ta umarnin Allah wa sabirina su ne dai masu haƙuri yara ma a sabahu akan abin da ya abin da ya shafe su muna da balaya na bala'ai kun gani Allah ya ƙara mana haƙuri irin bala'in da mu ma shafe mu wal muqimi salat kuma sanin masu tsaye da sallah ai ƙauƙaci suna sai da sallah akan lokutanta wani مما رزقناهم ينفقون ومن ciyar da suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi ayyuka sadakun suna yin sadaka na'am Allah wal ujuna wato raƙuma ke na raƙumma ai jamu badanin ce raƙumma wahiyar ibilu hmm, ja'anna lakum mun sanya su gare ku min sha'a'ir lahi na daga alamomi na ibada na bautar Allah ai ala alamu dini alama na addinin Allah lakum fiha khair kuna da alkhairi game da su ai na fi duniya za ku yi amfani da shi a duniya kamata dama kamar yadda ya gabata wajibin fi da ba kuma a ƙarshe za ku samu lada wato a lahira kenan Allah ya alaiha ko ambaci sunan Allah akan wayannan dabbobi inda na hariya lokacin da ake soke wayannan dabba wato an ambaci Allah lokacin sokewa ai sawa lokacin dabba tana tsaye ka'imatin ala salasin tana tsaye akan kafafuwa guda uku ma kulatul yadi yusra amma hannun dama an daga shi tunan ne za a soke ta to a lokacin ku ambaci Allah ku yi bismillah kai za wa jabar jinubuwa in kuka soke ta kuma ta fadi ai saka ilil ilal da sama da akan Ba da nahari bayan sokewa wa huwa waqatul akali shi shine lokacin da za a ci wannan dabba tunda ta ta ci fa kullu minha ku ci daga wannan dabba in shi ita in kun so waƙi mulkaniya sannan ku ce da ƙaniya wato masu kamewa allazi ya kanau wanda yake kamewa mai ma yi yurda abin da aka bashi ya yi zai kame yana da hakuri wala ya shi alube tambaya wala ya ci arabu bai irin dan gitta wannan dan a gane yana da bukata to a shi wani na ciyar da su mutum ne mai kamewa amma yana da bukata amma bai tambaya ba kuma sannan bai dan nuna wata alama wani yana bukatar a bashi wato a bashi a ciyar da shi a bashi wannan nama wal mutar shi ma malam mutar din a bashi wato motar asayir mai tambaya wato mai bara nan awil mutu a rage ko kuma dai ya zai ɗan kina dan kewayawa da yana da bukata shi ma a bashi Kazalika kamar wancan ainihi da zazikar taskiya, zan wancan horewa a saka na'ar da kuma ka hore maku biyancin harun, don a soke wato kar kuwa sannan ku hau ku soke ku hau. Wa illa in bacin horewa Allah da dabbobi da Allah yayi musamman raƙumi. Aida baku iyawa lamtu da ku baku iyawa, a ce raƙumi. kai da sama da gunkiyanta sai da Allah hore ne kai ko ko sama ne eh, amma da ke an hore shi ke ne mu kama a ce ana jibara nan nan da an yi ko an yi an yanka an ci nama an yi hore muku wannan la'allakum tashkuruna in'ami alaikum dan ku gode ni'imar da nayi akan ku in ji Allah na'am Allah lan yana lalu muwa wala jima'awa Allah bai bukata ko kuma bai samu Allah bai wannan naman ko kuma jinin ba gurin Allah yake zuwa ba ai la yarfa'ani ilaihi ba jinin ake dauka akai gurin Allah ba ba nama ake dauka akai gurin Allah ba dan ya ce ku yanka a'a walakin ya na rubuta tsawon ku abinda Allah yake kiso gurin ku tsoron Allah ku zo ma tsoron Allah ayyar fau ilayhi minkum wato tsoron Allah ne wanda za dauka ya zuwa gare shi da gare ku me zai dauka ya kai shine al'amalu salih wato wal amalu salih ya fa'u aikin nagarta zai dauki wannan abin nan ibada ta kai da ya kai al khalis wato wanda yake an yi lahu Allah ma al imani tare da imani kadalika kamar wancan sakarna lakum muka hore muku litukabirullah dan ku girmama Allah ala ma hadakum a abin da Allah ya da ku da shi arshadakum ya shirye da ku bi ma'alim dini ga alamomin addini shi wa manasiki haji da kuma manasik wato ayyukan ibada na yin aikin haji wata kabiri ala, wato girma ta ga Allah madaukakin sarki huwal isra'u li imtisali awamiri shine gaugawa ga bin umarnin Allah bi qadar istida'a gurgudan iko wai sinabi nawahi da kuma nisan ta abin da shi Allah ya hana din wa zikrullahi inda wa zikrullahi inda huma da kuma ambaton Allah a cikin wayannan abubuwa guda biyu ala annahu huwa al-amir wan nahi akan cewa Allah shi ne umarni shi ne mai umarni shi ne kuma mai hani wa bashir muzini masu bishara a masu kyautatawa ana masu albishir wato ana albishir ga mutane masu ihsani shine almuwahidi ne masu kadaitawar Allah a fa sahihi a fa hadisi sahihi a cikin hadisi ingantacce ya zo al'insan ne insan an ta da Allah ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar ka na ganin Allah din fa in lam takun tarahu fa innahu haka in kai ba ganin shi yana ganin ka na'am inna Allah ilahi wa inna Allah ilahi wa إن الله يدافع عن الذين آمنوا Allah yana jin kuɗewa daga masu imani ga wa'ilin mushriki na wannan shirka ta kai wato mushrikai igiyoyin na shari wa kullu man yuridu bihim kai daga dukkan wanda ya nufin musulmi da makirci inna laha la bu Allah bai son la yahdi bai shiryawa wa la yusibu wallada kullu khawanin ga dukkan mai ha'inci fi amanati kun ji Allah bai shi yadda mai ha'inci Allah Allah kiyaye mu kuma bai ba lada ga mutum mai ha'inci fi amanati ga amanar shi fa kullu man yadayi a haqqul lahi duk wanda ya ce da haƙƙin Allah fa huwa kha'in to ha mai ha'inci ne haƙƙin Allah na sallah ko na wani ibada ko na haƙƙin Allah dai ko na zakka ko na abin mutum ya zaɓi to zai ya yi mai ha'inci kenan eh, fa huwa kha'inun ya zama mai ha'inci Allah shi kiyaye mu ai kafurun ko mai shi ake nan mai jayayya ne nima da nimar Allah wa huwa mushrikuna sune mushrikai wal ma'ana abinda ake nufi annahu yu'aqibuhum Allah zai musu uquba ومن اعتنائه تعالى بالمؤمنين yana daga kulawa ta Allah madaukakin sarki ga muminai almusini na masu ihsani ba da bayan ya yi musu alkawari da cin kuɗe masu duk masu shari an daga bayan su an yi azana lahun, sai masu izini kuma an yi bi liman man qatalahum wato ya masu izini don su yaƙi wanda ya tsaya yaƙe su hatta la ya takallu har ka su koma su zama sun yi ƙauya su zama ragaye wace zahaba wata karfin su ya tafi a ruhiya na ruhiya wa huwa ala ta'ala shine magana Allah ya ce إن الذين Wajen Uzina lallazina luna, Allah Allah ya yi izini ga waɗannan luna, yuqataluna da aka yaƙe su ai lilmuminina lilmuminina an yuqatilu luna, yuqatilunahum aka izini ga muminai su yaƙi da suka yaƙe su min al-kuffari da kafirai wai katibunan bima ya famu shi eh, masu magana aka yi masu magana da abin su fahimta ah, wa haza awwal amrin bil jihad shine farkon da aka umarni da ayi jihadi an ce a yaƙi wayanda suka yaƙi su musulmi su yaƙi wayanda suka yaƙi su bi annahum ay bi sababi annahum zulimu dan an zalunce su ay bi zulmi kafirin iyyahum saboda kafirin zalunce su sun yaƙe su wa inna za ala nasrihim lalle Allah akan taimakon musulmi la qadirun Allah mai iko ne wa'adahum bin nasr Allah ya yi masu alƙawarin zai taimake su ala tariqin rumzi ya nuna ta hanyar nuni wal kifaya da kuma iswa kama wa'ada kamar yadda ya alƙawari bai dafi kufa da anan kamar yadda ya alƙawari zai cin kuɗi cutarwar kafirai a kansu sun mahabbahun sannan kuma ya kwaɗar da su alal kitali a kan wannan yaƙi alma'azunu lahun wanda aka yi musu izini bi tazkirihim bi annahum da faɗakar da su cewa su fa allazina allazina الذين الذين يخرجون الذين أخرجوا الذين أخرجوا من ديارهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا إلا أن يقولوا ربنا الله لولا دور الله إنها فهم لا

نعم أي تذكيرهم بأنهم هم الذين أخرجوا من أخرجوا من ديارهم سنة وإن أكفت دقشين إذا جنسوا بغير حكيم ما تدعون حكيبا أفل إخراج ويفتروا كوي أن أفتد سبا ونحكي أي ما أخرجوا إلا بأفتد سبا سيدي كوي أن يقولوا ربنا الله سنشي مو أبنجي الله kawai abin suka faɗa kenan bi qawlihi wahadahu Allah shi kadai zan bauta mawa wa hadal qawlu haqqun kun ga wannan magana ai gaskiya ce amma da aka fice da su saboda wannan wal iqtiraji bi iqtirajin bi da haƙi fitar da su saboda sun wannan magana fitarwa ne ba da haƙi ba dafa dafullahi nasa ba shi cin kudewa Allah ga mutane bazun sashen su bi bazun da sashe wato wannan bazuhun ai bagalun ba'abun minan nasi alkufar su ne kafirai bi bazun da kuma wani sashe su ne na mumine ba shi cin kudewa mummune ga kafirai ai laula wallahi ahli shirki bil mu'minina ba shi kudewa Allah da yake mutanen shirka ya kawo ne bil izini lawan bi jihadin da yi masu izini su yaƙe su lasta walla ahli shirki ala ahli adiyan to da sun ba su ne shugabanni su mutane mushrikai akan mutane addini wa utilu Thank you. ne daga cikinsu wahu ƙaulu ta'ala shi ne da Allah ya ce lahudimat ko lahudimat sawami'u da sun rushe ko da an rushe sawani wajajen ibada ne na liruban ga rubanawa yawon da kuma yawon shi ne coci a kanaisilin nasara coci ga nasara wasu lawaci shi ma coci ne na yahudu asulu hudun ibraniya ai al-musalli, kamar su yin gurin yin sallasu wa masajidu kuma da sun samu dama da sun rushe har masallatai su hana masallatai wa masajidu da musulmi na masallatai da musulmi yuzkar fiya da sun hana a ambaci a cikin wayannan gurerai ayatul mawadi al mazkura ko cikin wayanda aka ambata awil masaji ko kuma masallaci be ismullahi kasira da sun hana a ambaci sunayen Allah da yawa a cikin irin wayannan gurerai wajen kaje wani ibada su ga ibada ta yanke kenan duka karabiya da rushewa wa'annan guraren ibada wato musallatai wala yansu wannan wallahi Allah zai taimaki manyan yansu duk wanda ya taimake shi ai duk wanda ya taimaki addinin Allah Allah zai taimake shi ai yansu da dinawo inna Allah la qawiyin Allah mai ƙarfi ne ala ya akan halitta shi azizun Allah mabuwayi ne muniyu mabuwayi ne bi sultani ne ga mulkin shi wa kudraci kuma da ikon shi na'am Allah nan maka nan Allah ne maka nan filaji ne wanda aka ba su mulki a cikin ƙasa yansuruhum ala aduwihim Allah ya taimake su akan abokan gabar su A ƙamun salata suna suna tsaye da sallah wa atau zakata suna ba da zakka wa amaru bil ma'ruf suna umarni da aikin kwarai wa nahau anil munka suna hani daga abinki wato ƙamun salata ya ƙami na tsaye da sallah shine a kan lokacinta? tsaye da sallah shine a san me sallah tsayuwar sallah da ake magana duk ake umarni a tsaye da sallah wanda suka tsaye da sallah ina sun yi kaza sun yi kaza shine wanda ya san fadilla da sunna da mutahabi tun daga sanin tsarki ruwan mai tsarki ma alwala sannan a zo sallah sallah ka san fadilla ka sunna ka san mutahabi ka san abin da yake batawa to kuma mutum ya zo yayi akan lokaci sallah na a yi shi akan lokacin ta sannan wa atu zakata su bayar da zakka zakkan nan wanda ya dace a ba a bashi zakka su bayar da zakan nan kan lokaci kuma su ba da ita ga wanda ya dace zakokin da ake duka da na dabbobi da na kuɗi da na kayan shuka kowanne a ba kowa wanda ya dace kamar masu dukiya kun ga ana bin zakka yadda aka so wato masu arziki wanda Allah ya ba arziki da yawa an so su ba da zakka ta yadda za a kau da talauci a tsakanin al'umma wato abin da ake so ba da zakarin da ake magana da mutanen mu muna yi sosai kila da mun samu sauki wurin talauci ba ma kila ba ne lalle da an yi yadda Allah ya cika ya komi ya wuce yadda ake so a yi ba da zakka kun ga mu yadda muke yi ni dai ni ne mai ba da zakka kun ga yadda muke yi zan ba da dubu goma ina da miliyan hamsin ya rika ba da dubu goma goma ko dubu ishirin ishirin ko kuma dubu biyar biyar ko dubu biyu biyu kuma a rubuta kowanne duk shekara za a ba shi wanda aka rubuta ko to duk irin wannan abin ka na kullum wancan na nan cikin talauci duk shekara kai da muka rubuta kai zamu ba da na kai shi ne kullum to abin da ake so kuma ana so mai arziki masu arziki in Allah ya ba su arziki ne yadda ya kamata to in ka tashi ka ba wannan bana bana ba malam tanko miliyan biyar ah, a ce to malam tanko ga ni yan jari in nan kasuwa ne daga bana ban ƙara baka zarkara ya fito daga cikin matsiyata ko ai ba matsiyata ba ka <laughs> Eh? ya kuma ibada ta haka ake so a miliyan biyu mutum ya zo ya je dan shi shida mana dubu hamsin ya je kasuwa ya zauna ba ciniki ya yi ya ciniki ya kashe ya kuma bai da komi kai kuma makwabci shi ne ko kuma kasan bai da shi kai sai ka ɗauko kasan dama jari shi naira dubu hamsin ne to sai ka ɗauko naira dubu ɗari biyu ka ci gawa ne ga zakka ah, dubu biyu to wannan dai alhali ne na yadda ya kamata gwargwado masu ayyuki shi in kawai ka ga mutum ka san duwan suna kake jari shi sai kawai dubu ɗari biyu ha ah, yaya ayyar aljari da da da da can bai tambaye bai nuna shi wani matsiyaci ba ne yana juyawa wa abin shi to sai ga da yi biyu a ga lahiya lau sai to wani kai ma daga bana ba zakka eh, irin wannan da kowanne za a gwargwadon hali su kuma irin su ku bayi ya ku bayi yayin da ake abin su kuma wannan sai a ba su gwargwadon bukatar su da su da iyalinsu eh, dama hukuma ake ba su raba to su kuma in ba su daidai da wannan ba shi kenan kai in ka yi bakin abin da kai suka ba hukuma sauran kai raba masu jama'a Allah ce muke mu to shi ne wannan tsaye da sallah ai aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar to Allah ce muke mu wa huwa wujubuhu silatir lil mawsul wa yuqaddiru qablahu hum mubtada ah, walillahi aqibatu al umur wato karshen al'amura duka dai da Allah yake ai ilai marji'uha fil akhirah zuwa ga Allah ya koma ga lahira sun ma dafa ta'alar kalam sannan Allah ya ci gaba da wannan magana wato ya goya wannan magana bi ma ya majalis tasbiya ga abin da yake gudana yana gudana kamar ba da haƙuri ne lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sabari wajen haƙuri alama huwa alai akan abin da ke kashi min aziyatihi wa aziyati mu'mini wajen cutar da shi da ake yi da cutar da mu'minai da takazibi da ƙaryatawa wa yi da wani wannan sai Allah ya ce وإن يكذبوك وإن idan وإن a إذا سيقيت هكا kawo maka mutanen ka su ka ya ka zo kama faɗi magana Allah ya aiko ya ce kaza sai ka karyata akai Allah ya ce to ka yi haƙuri faƙaɗi ka zabar ƙaunahun kafin su wasu ƙayyata ƙasin ƙayyata su mutanen wancan na farko ƙaunin nuhu mutanen annabi nuhu su ma sun ƙayyata nuhu ɗin kun san dai mun san yadda kafin ya zo shi annabi nuhu yadda ya ta zama ya ta zama yana ta waje har ya zo shekara wajen barkatai wajen dubai dubu da wani abu amma kawai yan mutane da samu a shekara ɗari tara da hamsin mutum da samu mutum takwas ko an da yan lissafa yan ƙalilan kawai a duniya ba wai hantuwa ba eh, Dukkan na ya yi wa'azi ya yi wa'azi amma bai samu kawai ba saboda haka nema da abin ya kai aka ba shi dama ya kira ya kira halakar su eh, aka ruwan tufa ne wa'adun da ada kan hudu mutanen nan. su ma dai an sha gwamaya da su wasamu da samuda su kuma kawo misali mutanen su kuma annabi sale shi ma ya yi ma da su karshe dai su ma aka halakar da su wa kawar ibrahim da mutanen annabi ibrahim alaihi salatu wasalam wa kawar lord da mutanen lord wanda su kuma mun sani yadda aka yi sai da aka aiko daga aka zo aka girgiza su da ƙasa aka daga aka yi sama da sun aka juya aka cike aka aka tajjama su narkon wuta su Allah ya tsare mu نعم الله الذي تطيره نار أو يجد عليه ما تكون وكما قال وعسى أبو مدين هكذا مدين مدين مدين النبي شعيب kun ga su ma yadda ta kai akai yi musu azaba sun yi sun ta bayan Allah annabin Allah manzon Allah annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam wa kaza Musa wato mutanen Shu'aib sun kayyata Shu'aib wa kaza wa kaza wa kaza Musa an ta Musa ay kazzabahu al-qibtu wa ziba Musa an ƙayyace Musa kan zuwa ya ce su sun ƙayyace. ba ya kace an ƙayyace Musa wai ƙayyace shi kibda la qauma huwa mutane shi bani Isra'ila ba ba bani Isra'ila sun ƙayyace eh, Musa ba ai ka kazzaba haula'i rusulan wa sun ƙayyace manzannin su falaka uswatun bihim kana da koyi da su fa amlaitin kafirin ka saurara wa kafirai wa amjintahum ka yan ta masu bisa a cikin ya qabilahum wato da ji masu uzu a fa'amlaitin da jin kisa makasarai amhinhum bi ta'kiri azabi iqabilahum da wajen jin kisa ga masu ba. sun makatun bayan na yi musu wannan yankin in ji Allah sannan na kama su bil azabi da azaba fa kaifa na nakiri shin wannan inkari na gare su ya kasance ai inkari alayhim kiyayya ta gare ya ta kasance bi ta kazibihim bita jibi sai da kayyatawa su da ihlakin wato da halakawa da muka yi su muka yi masu wal istifham tambaya li ta kayyata ba ai halaka ai huwa waqi'u mawqi'u wannan ya auku an halakar da su sun kayyata kuma an hada masa azaba Allah mu kiyaye mu in faka ayyana هي ya فهي خالد على ya بإذن ya وصاد fata'ayin aikam min ƙaryacin alƙayu da yawa an halaka na muka halakar da su wato muka halakar da su jama'a su wayya tun? ita alƙarya tana azzalima ai aliya mutanen alƙarya suka zama azzalimai saboda me bai kufurin saboda kafircin su fayya kawai shi sai da tana faduwa sagidatin ala'urusha akan akan rikinta ai su ko da a ah, kan kuma sai da da yawa ah, ah, rijiyoyi mu'addarati sai da rijiyoyin da ake shan ruwa da wanda za a samu mutum dubbai suna shan ruwa ya eh, ga su nan mu'addalatin an basu su katin bi mawuki adiya mutanen wannan rijiya duk sun mutu sun bar rijiyar kawai wa kasirin mashid ga gidaje ga gine-gine ga sauran abubuwa masu ƙarfi an gina an tsara amma su duk mutane kuma an halaka da su ma an basu ai rafa rabin hali bi mawuci hali shi ke saboda mai saboda halin mutuwar mutanen su ya zama ga gidaje haka nan sai kan goba komi ga gini mai tsari ga komi an yi amma duk mutane sun mutu a fara ya siyo ya الهدى الأعلم يسرع إلا لا تعب الأبصار a farin da siru a yi tsohonka ya muhammadu mutanen ka ya muhammadu ba su tafiya ba fil arewa cikin ba su tafi su ganye wata kuma lamun kulomi ta kasance gare su suna da zukata zukatan nan ya ke nuna biya wani suna hankalta da su su suna da zukata zukatan suna kula ma na zalabin mukajiri na kablahun abin da ya faru ga masu karyata gabanin su au ko kuma su je ba su da kunnuwa ya su ma'una biya wanda suna jin abubuwan da suka faru na can ai aka ba yin labarin su bin iya na halakawa wa karabi diyari da kuma rushe gidaje fa ya ce bude su da su fa inna ita wannan kisa ayal kisa la ta amal absar ba tana makantar da gani ba ne na ido walakin ta amal qulub sai tana makantar da zukata ne Allah ci su dole su cikin kira Na. الثانية بالعام ولن يخلف الله وعده إن يوين تسع ألف ناس مما توجود la ya shage naka ana gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su gazganta ka fi ma ta hazzarahum amin abin da kake masa gargaɗi da shi bal ban yankon gaskantawa wa ya sa'adilu na bil azabi sai suna cin maka gaugawa suna ci a kawo azaba din za a dan izgidi walan yukrib Allah da Allah ba zai saba alƙawari shi ba bi inzal azabi saukar da azaba fi dunya na duniya ala man yukazzibu bi rusuli ga wanda ya karyata manzannin Allah wa bil akhirati haka nan ba zai saba wajen musu azaba a lahira haisu yashtaddu alaihim azaba yayin da azaba ce mu a kansu wa inna yawman inda rabbika la yuni guda a wurin ubangijinka min ayyamil akhirah kwana guda na lahira a wurin Allah kwana ɗaya a cikin azaba kwana ɗaya na Allah wato na Allah ya lahira ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne ni ta udu na da muke gidan yawa ne kwana ɗaya na ce mutum ya shiga wuta ana mashi azaba to zai kwana ɗaya to wannan kwana ɗayan daidai ce da shekara dubu a nan duniya to Allah shi kiyaye mu na'am wa wata ayin da yawa daga cikin alƙari ya muka jinkirta masu waye zalimatu suna azalmai ta zalima sun makatuwa bayan mai masu jinkiri ko sa tubar su wayan nan sun makama su a almuradu a hala mutanen garin wai layyar masir kuma kuma garin take in ji allah ayal su ma mara ta ala mu. sana Allah mace annabin shi an yi jaddida lahumul bayana an nafsi aka umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi Sallama, ya jaddada ya maimaita bayanin kanshi eh, ya ce shi ne wani faƙal Allah ya ce aka ce kwalya ya malkaci ya ku mutane almukallafu na ya ku mutane ba da gai wanda kuka isa shari'a inna ma ana lafu ni kawai a gare ku nazirin ne gargadi ne birin mai bayanin gargadi ai ne yan zai wa ana bashirin ko wa bishira ne Mummi, wato ni mai bishara ne ga ya kuma ni mutum ne wallastu bi malakin alaikum ni ba mala'ika ne ba ba ko mai mulki ne a kanku ba ka ga musu ni ga ni ni mutum ne kuma ba mai mulki nake nema a kanku ba na'am Wallazina amanu amilu salihati suka imani suka aikin nagarta lahum maghfira suna da wata gafara mina zunubi daga zunubai ويزقن كريم دكم من أزقين كريم هو الجنة شنو الجنة الله يبام نعم ولن سعوا ومن يفعل ولن يسعوا في آياتنا وين سكي روكي سكي تبوتو بآية يمو شنو القرآن بإبتالي سكي تبوتو بآية القرآن mu'ajiz ne suna neman su gajiyar da mu ai halin musabiki na lalata su tsere mana ayyar nuna an ya futu na suna amma za su iya kwace mana da in kari yin mulba saboda suna in karin tashin kiyama wani ya kabi da hukuba suna irin wannan tunani ai man yattaba annabi ai man man yattaba annabi aw ai yansibunahum ila al-ajzi suna jingina zuwa ga kasawa ah, mm. wai sharbi bainahum al iman suna suna zaune da su da wasu daga imani daga wani daga imani aw muqajjirina ajina ko kuma suna kaddarawa gajiyawun in ji Allah masu irin wannan ulaika ashabul jahim wannan abokan jahal jahim ne wata wuta ce mai tsananin zafi Allah kare mu daga ita ta'ala Allah ya ambata ƙoƙari don ɓata ayoyin Allah la yi usar fiya bi bai tasiri da komi wa ma min nabiyin babu wani annabi illa sa'a bi ayati su'atu face sai wasu masu kokari sun irin wanda ayoyin Allah da wasu sun yi batawa wajen yin jahu amma ba su nasara ba fi bi wajen bata ayoyin Allah ne a ƙala sai Allah ya ce Wama arzana min ƙarfi kamar rasulun Allah ce ma aiko wani manzo ba gabaninka, huwa nabiyin wa huwa shi wanda shi annabi ne umira wanda aka umarce shi ya isar da sako kaulaka min rasulin wanda aka sadarwa wala nabi ko kuma wani annabi lam yumar bil tablighi ba umarce shi da isarwa ba kowanne da ya zo duniya illa idza tamanna kowanne ne ya zana yana da ya jefa ya jefa shegantaka a cikin wannan tunani na shi amalahu shabbahu da yi mutu da biya ayatin layi sai a jaya mashi wani shegantaka don ya bata ayoyin Allah مثل مثال ثمن النبي صلى الله عليه وسلم في اسماء في اسلام وليد النبي يا يجيني ينا شان وليد بن المجيرة يا مسلمين وسناديد قريش شو قبل من قريش النبي ينا الزمش المسلمين inda ma kana Ibn ummu Makatun yayin da shi kuma abdullahi Ibn ummu Makatun ya zo la ya alam bai san wannan ba la ya alam anna rasulullahi mashghulun bi hal amr cewa annabi ya shagaltu da wancan al'amari fa ja'ahu sai abdullahi Ibn ummu ibnu ummu makatum ya zo ya kulu yana cewa ya rasulullah ya manzon Allah abari ni wa allimni bima allamaka Allah ka karanta da ni ka sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai wai kare ya hadar qaul yana maimaita wannan magana ya manzon Allah ka karanta da ni ka sanar da ni abin Allah ya sanar da kai ka gani ai abin da yawa ko hatta kare ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilhahi wannan naci nashi har annabi yayi dan jiba da ba dadi ba basa wa arad an sai dan kame kai haka fuskar shi ta dan gintsi ko eh, fa waswasa shaitan sai shaitan ya sanya wasu wasi bi zalika da wancan fi ibn ummu makatum wato da shi abdullahi ibn ummu makatum fa nazala fi sai Allah ya sauka a cikin wannan abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama abasa ya yinke ya kauda da kai saboda makaho ya zo mashi wa mislihu misalin irin wannan ma wa qali dawud alaihi alaihi salam abin da ya ga annabi dawud alaihi salam inda qawl khasmi lokacin da wani masu su masu kazo inna hadha fi mikau qala ce ni wani dan uwa ne lahu tis'un na tis'una can yana da tumaki guda 99 da tara ga najatun wahida ni ko yana da guda daya faƙala aka fi niya ya ce kuma sannan ya matsa min wace ya min dubara wa azzani ya matsa min firka dabu ga magana wato dan ba shi ɗaya ya cike ɗari ƙala ta shi mai hukunci wanda aka kawo ma maimakon ya tsaya bincike wancan ɗayan bai bincika wasu ya ce da ƙarfara maka saboda har shi shi ma ya kama shi na bazzara maka hakika ya zalunce ka a kama birni ya kuce da zalunci allah kasani ga wannan a kasani aka ga wancan abokin musuma a ƙaula an yi sa'alahu kafin ya tabbe shi an da'awar mudda'i daga da'awar wanda yake kara a lima da hamahu saboda abin da ya timotar da shi min kara hace zulmi saboda ƙin zalunci wasu faƙaɗi da kuma tausayi bil miskin ga miskinai allazi lahu na da cin wahida wanda yake cikin kya guda ɗaya kawai sun ma yanta ba ila nafsi sannan daga baya annabin allah manzon allah sai ya faɗaka wa zanna ya tabbatar annahu أنه فتن أنه فتنة الله ألا جربشني فخر راشعسي فادينا يسجودا وأنا بيتب زواج الله سوانا بن ديفا ذا شدان سيشدان كما يبقينا واسي واسي وتكسا أن الكسة قضية مع رجل وهو الكسة يتشي ونو كنت وانا بدي راه دون مسلم يسمى أولياء wasata kisa ya ci gaba da wannan kisa alama la yuslihu ma'a rajulin sani abinda bai dace da mutum na kwarai ba dalha eh, ma'a nabi ma'asum balle ma'a nabi ma'asum fala ya an kuna abin dai ba ni sai ki ba ce ga abin da in ma har da wani abu mai kama da shi uriya rajulan mata fi jeshi dawud alaihi salam wato shi uriya wani mutum ne ya mutu a gurin yakin annabi dawuda to bayan ya mutu a gurin yaki hata zawwaja da wa zawjatahu sai annabi dawuda ya aure ta shi saunan lahadan kare ta wa wa dan kuma kare mutuncin mijinta faidu shaitan madakalan nan shaitan ya mashiga fayar alƙafi ya ke jira cikin wannan ma alƙafin da jira mai na banna fayar safin sai allah ya shafe ai baɗar yanyi mutum ya ɓata mayan kishi ɗan abin da shaitan yake jira wa nasu mai sun sannan allah ya kyauta wani na ayoyi na shi ayi allah ya tabbatar da ayar shi wallahu alimin allah masani ne da irƙa'in shaitan ma bi da irin wancan sanin yadda shaitan yake wasu wasi a mai hikima ne fi wajen tabbatar wasu gare shi da ya jala da ya yi fitina wato don ya sanya ga wani abin da shaɗan ya shaɗan ya ji wani fitina a ayyami na can da zan fitina allah zina yi kulubin maradun ga wanda cikin zukatansu akwai shakka wani fabin da kuma binci wal qasiyati qulubuhum da kuma wanda zukatan su dama sai da zama mushe ya mushe kina mushe kai an kauli haƙi daga barin gaskiya magana gaskiya wa inna zalimina su zalimai kafirai la suna cikin saba wa mai nisa ay khilafun tawilun suna sabani mai tsawo ma arusul ta da manzannin Allah hasi kununa da'iman yayin da suke da kowane lokaci fi da rabi ma ya budu da'awar suna ta neman abin da ya ɓata kira ni zuwa na gaskiya allaci ta kuma biya rusulwa alaihi musulama da su kuma mazanin allah akan wani suka tsaye da wannan kuma waliyalama lalmin auki ma. don saboda wanda Allah ya ba ilimi su kuma su fahimta su ne ahal kitabi annahu cewa shi alqur'ani alhaqqu min da gaskiya daga ubangijin ka lima jara a min misli ma jara saboda abin da ya gudana tare da shi abin da ya gudana ma an anbiya in ta da littafin annabawan su fa yu'minu bi su alkitabi su imanin da shi fa tukubita lahu qulubuhum zukatan su sunna su da shi alqur'ani wa inna allaha la hadi alladhina amanu allah yana shirye da masu imani ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici shine aidi na haƙiƙa addini na gaskiya alkhalis min shawa'irin shaitan wato wanda ya kuban wanda yake ya tsarkaka daga shawa'irin shaitan kama ya hadin mumina kama yadda Allah dai ya shirye da muminai min hazi umma na wannan al'umma ila dinin islam na haƙiƙa ga addini na musulunci na gaskiya الأنبياء نعم فلان الذي يدعو به يتمنه أشارت له الساعة ومن أولئك هم أضعوا wala ya zan lazi na kawaru kafirai ba su gushewa fi niyyatin suna cikin shakka kafin yi kai yana cikin shakka min da gare shi ai daga alkurani limayar kashe dan saboda abin da shi ɗan ya jefa musu alayhim a kansu limayar bishi alayhim alhaka bil badin saboda yadda ya cudan ya musu ƙarya da gaskiya hatta ta ajiyar musa da suna nan ba za su imani cikakke ba har sa'a ya tazo babbatan kana cikin shakka baka yarda da qur'ani ba baka yi da Allah ba kana cewa eh gaskiya ne ba gaskiya ne ba mutum na cikin harkar zai bi sa'a a tafi mashi me ya sa mutuwa da mutuwa ta zo ta kwashe shi kenan an gama sa'ata mashi mata sa'a na mutuwa shi har ya ce mun azabu yau na yi ko kuma wata azaba ta zo masa ranar ya ake yau na yi wata rana wadda ba ta ba albarka a ciki Allah shi ya yi lima fihi azabun shadidin wannan yini akwai azaba mai tsanani bilkati na kashewa awu sabi ko kamewa aw bima sha Allah min azab ko kuma abin da Allah ya so na azaba ke duniya nan duniya kaula mutum kafin musu mutu fa sa'ara yawm wannan rana ta zama lahum a gare su karina la karina la din kamar dai iskan nan wadda take ba alheri a cikin ta ta zo ba ta bazin komai ta halakar da shi Allah shi da ta ci da kai wannan iska wadda ba ta zuwa da alkhairi wa qila al maqsud bil yawm al aqim ko an wanda aka ce yawm aqim ana yin yawmul qiyama shine na tashin qiyama la laylun fi ibadati a ciki bi dalili qawli ta'ala saboda inda Allah ya ce almulku yawmul mulki a wannan rana ran tashin wannan mulki lillahi na Allah ne kawai wa matsara minhu min al-istiqrari da abin da tabbata yake ya taro shi na tabbata a nasu ne gari ya kun bayyana wa Allah na hukunci a tsakanin su ai bayyana mu'mini wal ne tsakanin mu'mini da kafirai bima bayyana bima bayyana ba da abin da ya bayyana bayan wannan hallazi na amanu wanda suka yi imani wa da shi suka aiki na kwarai fi jannatin da yana cikin aljanna cikin aljanna aljanna ta ni'ima fadlan min Allah wannan falala ne daga Allah na'am Yeah. Wannan shine ƙawar wakar zaube ake, a wannan shine kafafen wakar zaube ake, a wannan shine kafafen tara, kuma suna karyata ayoyinmu. Baulwani ta dama a suna da azaba ta wulakanci. Aisha, didi, mai tsanani risitun. Kuma zai yi ma saurin nasu. wakar takaddama ya gabata annan wadubu suwa abinda su za ke karantarwa ta azimin sha'ayar jini girmama alamomi na addini wa mita azimi ya yi daga girmama addini ima ya shaha tsari addini alama ta addini min ada ya daga makiyanta Allah ya allazina yas'auna da bidaja wanda suke kokari su ga sun bata wannan dai na addini kun ga kenan na addini tun daga yanzu a ce shi wanda makaranta na baya na dabbobi ni'ima da waye har zuwa qur'ani wannan duka ayyuka duk abin da shafi na addini to mu tsare su yanda ya kamata kenan tsare qur'ani shi ma yana zama da yana ɗaya daga cikin girmama wato sha'airin layi wa da aka rage ahala min diyarin sun fitar da mutanen addini daga gidajensu wa azina Allah lahum bil qitali Allah ya masa yin siyake su wa wa'adahum bin nasri Allah ya masa alƙawari da taimako wa takhalis da'awa da kuma kiyayewar wannan da'awa min shawa'ib shaytan daga rikice-rikicen shaytan hatta la yaltabis lahum al-haqq har shaytan kada ya zo ya ci dan ya masu ƙarya da gaskiya sun ma'ar da sannan ya kwadaita da su fi ma ya ajiye abin da ke tafi nan alal hijira akan hijira liya ta zu bi an fusihim an kufai idan su raba. wato da kawunan su akan kafirai fa kala ya ce وإن يزال walakin hajaru fi sabila wanda suka kaura dan dawa kalmar Allah ai da'atun dan da'a min makka wa bainaha ila madina daga makka ko daga wani gari aka kaura zuwa madina sun makusulu sannan sai aka kashe su aw ma ce ko suka mutu fi halin hijira a halin hijira mutum ya ta zai kaura zuwa makka zuwa madina daga makka ko daga wani wuri sai kuma mutuwa ta suke shi ban gurmi ya bashin mu eh, wa aka rage alawa a ah, abin da ya yi kai na kuma baya kuma makoci ya ma ce ya hali can na kuma zama to la yadda kana yin Allah wa rizqa na sana Allah zai arzuta su arziki mai kyau ne wannan arziki mai daɗi ko mai kyau huwa rizikun janna arziki na aljanna ko a ce ka ci abincin aljanna malam an ci abincin aljanna ai an shige aljanna to Allah ya shiga mu wa inna Allah lalle Allah lahu khairu raziki shine mafificin mafificin masu arzuta wa ai afdalu mu'tin shine mafi bici masu kyauta har ma inda akwai masu kyauta na mu da yake nan la yadkuru annam Allah ya shigar da su madakaran mashiga bi dhammil mim mudakaran wa qul ya wajha ai idkhalan aw mawdi'an shigarwa ko kuma wurin shigarwa yarda daunahu inda suka yi da shi wa humul wa huwa aljanna shine aljanna Allah zai shigar da mu wa inna Allah lallai Allah la'alim masani ne bi amalihim ga aikin su min al-hijra ne daga wannan hijira ya jazihim alai Allah zai saka mutan su a nan kaura da suka yi ta ko nuna su kamar su alim Allah kuma ya kuri ne an mu'afazatihim wa daga kama su bi kadai wajen kuskure fi tilka hali a wannan hali ko da sun yi kuskure Allah zai gafarta musu Allah ya gafarta mana na'am يعني ومن عدا ومن عدا ذلك أي الإذن الإذن وانش إذن لأكي نايد الذي تقدم الكلام عليه وعندما كانت تقبعت أكن شيء ومن عاقب wanda ya kuba ai jaza jaza minal mumina ai sai ka ba daga mu'minai misali ma uku bi daga mu'minai ya ya ba ya da ya ya rama abin da ba ta yi bi misali ma uku bi misalin ukubar da aka yi mashi an zalunce shi sai ya rama daidai da abin da aka yi mashi ai zulmin minal kina ko eh, zalunci daga mashirikai auƙatilin ko kuma kashe su kama ƙatalu kamar da suka kashe shi sun mabogiya alaihi sannan kuma aka cutar da shi minum daga cikin su ai zulima da ya aka zalunce shi da wasu da wajen fitar da shi min manzilihi daga gidan shi duk ko da an yi wannan da ya su na Allah Allah zai ce muke shi inna Allah na Allah mai afuwa ne alimuni da muminai fi ma na lu alal mushriki ga abin da suka samu na cutarwa ga mushrikai ziyadatin alama a tsabuhum ƙari akan ukubar da suka yi masa bigari kasidin wato ba da nuni ba fi zulmi a cikin zalunci wa kuma Allah mai gafara ne lahum gare su fi duka a cikin wancan wa fi gari da wani shi min zunubi ne da zunubansu ذلك ذلك أن الله الذي يمن من ويمن النهار الله ذلك الحكم بين وجه حكم الله إذا كان مشركين دكم مؤمنين بأن الله العبد على الله شيء من جزجة شيء الثابت ثبتت شيء وأن ما يدعون أبن سيكرا آه، وتعالي عبدون الكفار أبن كفر سيكبوتا gumawa ne duni na wani Allah ba Allah ba huwa da asnamu sune gumaka huwa al-batil sune ƙarya azza'il mai gushewa wa anna Allah huwa al-aliyyu Allah shine madaukaki al-ali ala kulli shay'in mai madaukaki akan kowanne abu kudarci da kudarci al-kabir kuma mai girma allazi yasgaru kulli shay'in kowanne abu ya kuma yana ƙasa da Allah siwahu inda kowanne abu ƙasa yake da Allah Allah shine kawai babba akan kowanne abu asali ne subhan Allah to zalika nasrubu to to Allah ce wa eh ai kusa mana mun zo mun Allah ya ga mu alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka kuma Allah gafarta mana kun sani mu mutane ne kuma almajirai ne karatu ma dai duk koyo ake har yanzu eh, kuskure ba wahala ba ne tun da mun sani cewa tun da shi ana magana ma masu sai annabawa su ne wanda aka tsare ko? to amma dan irin mu kawai dan mutum ya kuri ma ya ce wai shi da gaske ne bai kuskure shi ya zan komai ba da gaske bane eh, saboda haka Allah ya mana gafara Allah ya tsare mai tsare mana imanin mu Allah ya taimaki musulmi da musulunci kuma Allah ya karya kafirai da kafirci ah, muna addu'a ga ƙasar mu Najeriya dai Allah ya zama da mu lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah abin da yake faruwa a Najeriya na kashe-kashe da sace-sace da wannan ta samu al'umma Allah ka kawo da wannan fitina ya Allah Allah ka samu gama lafiya Allah ka bamu damina mai albarka Allah ka karo ma kasar na arziki Allah ka karo wannan yankin mu da jihar mu da kasar mu baki da Allah ka zauna da mu lafiya ya Allah ka taimaki shugabannin mu dukkan su Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka shiryar da su Allah ka sanya musu zuciya mai kyau Allah ka ba su maka na kwarai Allah ka taimake su a yanda za su jagoranci Allah ka samu dan muna so mu zama komai yayi kyau in shugaba ya lalace wallahi ba kyau in shugaban ka ya lalace kuma ku gani yadda ake tani nan gaba har da yake cewa ko abubuwa ba na 对，他们普通人现在那个，那个，那个，那个，